Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya tafi Burtaniya hutun shekara na tsawon kwana goma inda anan zai ga likita. yan bbog bayan dawa daga ziyarar sambisa sun yaba wa sojoji da nana ta'amar na takan yiwu sauran matan cibok na sashen dajin manase na cikin tawagar suna ganin tafiya a wajen wanda ba su iya gama binciken ba tukuna efcc ta wanke burgida janar jafaru isa daga duk wani zargin karbar kuɗi daga sambo da suki da bayyana cewa kuɗin dama don sayan wani gida ne a kano don lamuran tsaro kuma ba a kai ga sayan gidan ba aka dawo da dukkan kuɗin miliyan ɗari da saba'in aljihun gwamnatin najeriya jafaru isa ya gode waɗanda suka yi juyayi ga labarin da ya zama maras tushe abokan tafiya da suka suka ringa aiko da doyi kan wani amari ina musu godiya kwarai da gaske wannan ba shakka ibtila'i ne ya same ni Allah cikin hikimarsa na ci jarabawar NDLEA ta damke wani mai safarar muguwar kwaya tamfitamin Charles Obi a filin jirgin Abuja da ya nufin shiga Cambodia da kwayar kunshe cikin kayan barkono bisa kuskure jirgin yakin Najeriya ya sauke bon kan yan gudun hijira a ran jihar Borno Nasura da Mailika Amurka daga Abuja To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Filato Agwam Azare rabaran Dr. Azi Wakili wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa da jagoran ƙungiyar 'yan uwa musulmi shiyar jihar Katsina Sheikh Yakubu Yahaya ga Agwam Azare. Manoma Allah ya danga mashi aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo dukkan mummuna da amfani ga juna. Idan muna son zaman lafiyar nan ina ba da saura. mu koma yadda ake da. Fulani yayansu wanda sun girma su yi kiwo manoma kuma su tabbata cewa sun gwanakin su. Da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to kuma kiwo wurin. Idan manomi yayi kuskure akwai wani da aka za a wurin. A bayar da gwamnatin Najeriya gaba daya. Bari mu koma mu duba yaya za mu yi a samu zaman lafiya. rishin maturity ne ya kanka wannan hadan to sai idan mun duba yadda za mu domin zaman lafiya ya tabbata gaskiya za mu yi zaman lafiya ba yadda kawai za mu yi mu rabu da shi amma Allah ya yi mu ya aje mu inda muke saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yadda ya cancanta mu shi kenan sai mu tafiya mun duba lokacin su sardauna kamar da na fada su yi magana da murya biya da duka mu yan jihar arewa duka mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye iri yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu suka allah ya ajiye mu mu yi zaman tarayya da allah baya so mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan iko amma ya hada mu allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci morata ba idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata zoma ba saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna addini sun rai ne idan Allah yana da iko ya ya tilasa mun bi addini da amma bai haka ba ya ba kowa kan labi na zaba amma kuma ga hancilori inda ka bi inda za ka bi gasu nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci bambance mu ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abin da kayi ko da kyau ko ba kyau mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da bambanci musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya an waye gari sai aka suka wadansu ra'ayi barkatai wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development yanzu ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriya kasar mu inda ya la'aji nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mun hada kai wane ne zai zai tada wani amma mu shugaban Allah ya ba mu al'aki na rikin jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin birnin ga sarkin anaguda ga sarkin yanga an mu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ka ga kan zama shi ga shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamanisa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu mu dubi rayuwarmu mu dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na baya su ji daɗi kuskuren da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka ruki mutum ka yi hakuri wankan ya hakuri za mu ci gaba da tafiya amma rishin hakurin nan ne ya gamsa rigiman din ta ki karewa sai na rama ai mani sai na rama dole ne wani ya yi hakuri kafin a samu zaman lafiya domin haka na ba da wannan shawara da kuma addu'a cewa bari wannan salama ya fara daga gare mu mu a shugabanni Allah ubangiji ya ji addu'ar mu Allah ya taimake mu amin na gode shi ma Sheikh Yakubu Haya ya ce haƙuri da juna da gaskiya da riƙon amana da kuma bin tsari su ne maganin fituntunin da Najeriya ke fuskanta ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su wa'annan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka, ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba amma ta karkashin kafa su ne suke amfana da wayannan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama kenan wato ainihin al'amurra sun koma yanda suke al'akal a ji sauki Eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata eh, dai wahalan gaske al'amari ne na Allah yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayinmu na fulani misali ko matsayinmu na manoma ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake ce ma matul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa ya zama marasa shi suna da karanci sannan kuma na ƙololuwa wanda ake ce ma high class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class Sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya to amma sai a waye gari an yi waso so an yi wasa kita tashi. To muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.